Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa kan mita 200.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalot da niyya da kuma nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da ake so. Assalamu alaikum masu sauraro tare da fatan kun wani lafiya Jummai Ali da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shirin muna kuma tare da Mahmud Alalu ah, ga kanin labaran. amurka ta ce mai yiwa ta amfani da karfin soji akan koriya ta arewa idan a kai ta makura faransa ta ce binciken da ta gudanar dangane da harin makami mai guba da aka kai a arewacin siriya ya nuna cewa gwamnatin siriya ce ta ɗauki wato ta amfani da wannan makami mai guba hukumomin china sun fitar da sabbin dokoki kan yadda musulmi a can yammacin ƙasar da kuma yankin shinyan suke sakawa 'yansu sunan musulmi To bayan kun gama jin labaran duniya yau laraba 26 ga watan afrilun shekara ta 2017 mura da rahotanni kamar guda hudu ciki hadda yadda wani kamfanin Najeriya ya fara kera wayar selula sai kuma hare-haren ƙunar bakin wake guda uku da aka kai a jihar Bannan Najeriya za ku kuma jaririn da ya sa shugaba Muhammadu Buhari bai jagoranci taron majalisar ministocinsa ba kamar kowace ranar laraba za mu gabatar da himma jama'a assalamu alaikum gargaɗi a kai a kai da shugaban amurka donald trump ke yi wa koriya ta arewa dangane da shirinta na nukiliya ya kai makura ta yadda dabarar nan ta amfani da hanyar laluma ba ta yiwu ba hakan kuma yasa amurkan ke duba yiwuwar ɗaukar matakin soji sai dai wasu na nuna fargabar hakan ka iya haifar da yakin makamin nukiliya ita dai fadar white house ta yi watsi da dabarun da tsohon shugaban amurka barack obama ya yi na amfani da su na kakaba takunkumi da takaita shirin nukiliyan wanda ke nuna cewa za a iya harbo shi har zuwa cikin doron ƙasar amurka wanda amurka ta ce wata babbar barazana ce yanzu haka amurka ta ƙara karfin sojinta a yankin domin zama cikin shirin ko ta kwana a je talata wani jirgin yakin ruwan amurka mai nutso da ake kira submarine a turance wanda kan iya ɗaukar makaman tomahawk masu linzami guda 150 ya isa gabar tekun kore ta kudu sannan ayarin jiragen yakin ruwa na uss carl vinson da ke iya ɗaukan jiragen yakin sama shi ma ya nufi yankin koriyan domin yin atisayen haɗin gwiwa tare da japan da kore ta kudu faransa ta ce binciken da ta gudanar dangane da harin makami mai guba da aka kai a arewacin ƙasar syria ya nuna cewa gwamnatin ta siriya ce ke da alhakin yin amfani da gubar sarin a kan farar hula an kai wannan harin ne akan garin kanshekun da ke karkashin ikon 'yan adawa wanda ya kashe sama da mutane 80 Namarin da ya hazika amurka ta kai harin martani akan wani filin saukar jiragen dakarun siriya ministan harkokin wajen faransa jean marc ariel ya ce samfarin gubar sarin da aka ɗauka ya nuna cewa yanayin irin wanda aka saba gani ne a ɗakunan gwaje-gwajen gwamnatin syria sakamakon binciken har ila yau ya nuna cewa samfurin da aka ɗauka a wurin da aka kai harin na ranar 4 ga watan afrilu ya nuna burbushin gubar sarin da aka fi sani da hexamine wanda aka taɓa amfani da shi a harin makami mai guba da aka kai a shekara ta 2013 a syria baya ga haka sakamakon binciken ya kuma gano cewa kungiyar isis da sauran kungiyoyin mayaka a yankin ba su da tarihin mallakar gubar ta sarin hukumomin china sun fitar da sabbin dokoki kan yadda musulmi a can yammacin kasar da kuma yankin shinyan suke sakawa 'yansu sunan musulmi dokokin sun shafi iyaye 'yan kabilar wigur na wato waɗanda suka kasance tsuraru inda aka haramta musu saka sunan muhammad da kuma sauran sunaye da ke nuna tsantsar ma'ana ta addini da ta yi tsauri wannan shine mataki na baya-bayan nan da hukumomin china ke ɗauka a yankin shinyan inda suka kafa hujjar da cewa suna ɗaukan waɗannan matakan ne saboda a daƙile yaɗuwar tsatsauran ra'ayin addini sai dai masu fashin baki sun ce wannan mataki zai iya haifar da 'yan adawa da kuma nuna ƙiyayya ga wasu ƙabilu a duk faɗin ƙasar ta china baya ga sunan na muhammad sauran sunayen da hukumomin na china suka haramta yin amfani da su sun hada da jihad da medina da yultaze kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc ƙungiyar 'yan jarida ta reporters without border ta ce ba a taɓa samun wani yanayi da 'yan jarida ke fuskantar barazana ba kamar wannan lokaci da ake ciki ƙungiyar ta bayyana hakan ne bayan da ta fitar da rahoton ƙididdiga da take yi na shekara-shekara a yau laraba wani abin mamaki a cewar ƙungiyar shine yadda ake samun taɓarɓarewar 'yancin 'yan jarida a ƙasashe da ke bin tafarkin dimokuraɗiyya musamman ma a shekarar da ta gabata rahoton ya kuma nuna damuwa kan yadda ake samun ƙarin shugabanni masu tsanantawa da nuna karfin iko a yanayin mulkin su kamar a ƙasashe irin su poland da hungary da kuma turkiya a jumalance rahoton ya nuna cewa kashi 62 na ƙasashen da aka gudanar da ƙididdigar a kansu su nuna raguwar samun walwalar 'yan jarida ko kuma 'yanci a wannan bincike na shekara ta 2017 sai dai binciken ya nuna cewa kasashe irin su norway da sweden da finland da denmark da kuma netherland na gaba-gaba cikin kasashen da aka fi samun walwalar 'yan jarida yayin da ake dakon shugaban amurka donald trump ya bayyana tsarinsa na rage wa kamfanoni da jama'ar kasar kudaden haraji hannayen jari a yankin wall street da ake hada-hadar kudade sun tashi yayin da hannayen jarin ma suka tashi a kasuwannin yankin asiya ana sa ran shugaba trump zai yi kiran neman azabtare kudaden haraji a bangaren kamfanonin kasar waɗanda kudaden harajinsu na daga cikin waɗanda ya fi yawa a ƙasashen da ke da karfin masana'antu a duniya a yau laraba ake sa ran trump zai bayyana tsarin nasa inda makusantansa suka bayyana cewa zai nemi majalisar dokokin amurka ta rage kudaden haraji zuwa kashi 15 daga kashi 35 da ake karba wanda hakan wani alkawari ne da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe. it will be a big big cut shugaba trump ke ke cewa za a samu sassauci sosai sosai sai dai wasu 'yan demokura a majalisar dokokin amurka sun ce za su kalubalanci wannan tsari idan har ba zai taimaka wa talaka ba He wants to pass a big tax cut to make the rich richer at the expense of working and middle class families? The answer is no. Idan har yana so ya samar da wannan tsari ne saboda ya taimaka wa masu hannu da shuni ta yadda za a dan kwafar da iyalai masu matsakaicin hali to ba za mu amince ba in ji dan majalisa Joseph Kennedy. a ɗaya bangaren kuma shugaban na amurka ya maida kakkausan martani ga alƙalan da suka yi watsi da umarninsa na hana wasu 'yan kasashe da mafiya yawansu musulmi ne shiga amurka da kuma shirinsa na hana wasu birane kudadensu na tarayya saboda sun ki amincewa su baiwa jami'an shige da fice goyon bayan tisa ƙeyar bakin da ba su da takardun izinin zama a ƙasar ta amurka. labaran duniya kenan kuka gama ji. bayan fiye da shekaru goma sha biyar da fara amfani da wayan salula ta gsm a najeriya wani kamfanin cikin gida mai suna afri one ya fara kera wayar a najeriya matakin da shugabannin kamfanin suka ce zai samar da ayyukan yi ga 'yan ƙasa da wasu alfanun wakilin sashen hausa baban gida jibran ya aiko mana da ƙarin bayani kamfanin mai suna afri one da ke nan Legas ya kaddamar da fara kera wayar salulan ne kamar da shugaban kamfanin mr sahir bari ya bayyana ganin yadda aka dogara da sayo wayoyin salula daga kasashen ƙetare shugaban kamfanin mr sahir bari ya ce matakin fara kera wayar salulan a najeriya zai samar da aikin yi ga mutane kimanin 500 a inda kuma a duk wata za a kera wayar salula kimanin 300 yana mai cewa fatan kamfanin shine na mamaye kasuwannin nahiyar afirka ba ma kawai na najeriya ba a nan gaba to koya masu amfani da wayar salula suka ji da wannan labari na fara kera wayar salula a najeriya a karan farko malam muhammad sani wani malamin kimiyya ne a jami'ar jihar kaduna ci gaba ne babba kuma akwai ɗalibai waɗanda yake suna gyaran wayoyin nan kuma muna jin da idan muna ganin ci gaban su amma matsalar shi ne al'umma su yadda su karba har a ce yau kana yin wayoyi kana sayarwa 'yan Najeriya ne an yadda da su to in har za a zauna a yi abu yadda ya dace a tsara abun a kasuwanci 'yan kasuwa su shigo a gyara abun nan yadda ya dace za a samu amfani saboda wajen sayarwar nan ce matsalar take ba wai a yin ba alhamdulillah in ka kula yadda muka fara hada fijo a najeriya an kai munzalin da duk inda fijo ta ɓaci maka a cikin ƙasar nan baka shakka don me dan ka san za ka iya gyarawa kuma za ka ci gaba amma ka samu wasu kanakawa wanda sun kai munzalin suna iya hada fijo za ka ga abu ne mai sauki a yi amma babban matsalar mu shine ya za a yi ka sayar da shi wa al'umma saboda rayuwar mu yanzu ba kamar rayuwar indiya ba ce ko china allah ya sa su gwamnatocin sun iya kare al'umma daga son abin da yake ba na kasan su ba mu gwamnatin mun saki abubuwa ne yadda ake so in ka komai namu yanzu a kasan nan in ba Allah ya taimaki wannan gwamnatin ba komai mun waye gari mun saba da komai sai dai mu shigo da shi dan muna da kudin mai shi kuwa a bangaren sa injiniya Abubakar Mani Loto cewa akwai abin dubawa ganin yadda 'yan Najeriya ya ɗari-ɗari da duk wani abu da za a kera a cikin gida yayin da kuma suke runguman kayayyaki na kasashen waje za a yi abun najeriya amma gashi na ɗaya dai bai da kuɗi dama already sannan na biyu gaskiya da kyar za a yi shi da kyau amma ba ganin kamar su matura nan da haka suka fara watakila nan gaba za a yi mai kyau ina fata allah sa a yi mai kyau ko yanzu ma ai akwai yan cana suna yi nasu hakan su ma za a rika sayan nasu a a gane shin tana da kyau ko ba za ta kyau ba ko da yake na yi kokarin jin ta bakin shugabannin wannan kamfani amma lamarin bai yiwu ba kokarin samun ɗaya daga cikin wayoyin da kamfanin ke kerawa a kasuwannin wayoyin birnin lagos ya ci tara inda wasu masu sai da wayoyin suka bayyana cewa har yanzu wayar bai shiga kasuwa ba tukunna baban gida jibrin murai amurka daga lagos mun gode baban gida to masu sauraro ya kuke ganin za a karfafa wa irin waɗannan kamfanonin cikin gida gwiwa domin su rika wato kera ko kuma samar da kayayyakin cikin gida a najeriya kamar yadda ake a wasu ƙasashen duniya muna son mu ji ra'ayinku a shirinmu na dare idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa da sanyin safe yau laraba wasu 'yan harin kunar bakin wake suka kai hare-hare har guda uku a jihar borno kamar yadda wakilin sashen hausa haruna Daudabi ya aiko da rahoto a yau da misalin karfe hudu rabi na asuba daidai wata rukunar bakin wake ta tara kanta da kanta a wani yunkuri da ta yi na kokarin shiga cikin garin maiduguri wadda kuma allah bai bata nasarar yin haka ba da ta tara bam ɗin da ke jikinta ta halaka kanta a wani wuri da ake kira alkomi area kusa da wata katangar gonan da ake kira dynamic da ke karamar hukumar jere a jihar borno mai magana da yawon rundunar yan sandan jihar borno dsp victor isoko ya aiki wa manema labarai ta hanyar sada zumunta da ake kira whatsapp inda ya bayyana cewa kusan lokaci guda ne ma wannan gunar bakin waken namiji ya yi kokarin shiga wani sansanin yan gudun hijira da ke wani ƙauye da ake kira su manti a karamar hukumar mafa da ke jihar borno amma mazauna wannan yanki suka taka masa birki wanda hakan ne ma ya sa ya tada bom ɗin da ke jikin nasa ya kashe farin hula ɗaya yayin da wasu guda biyu suka samu raunuka. tun da safiyar yau ne dai ake ta jin jirgin masu kan angulu na ta shawagi a sama a yan kwanakin nan dai ana ci gaba da samun har-haren 'ya'yan kungiyar boko haram da kusan dukkan mako sai an fuskanci irin wannan matsala sau uku zuwa hudu amma a kasar irin waɗannan har kan kare ne a kansu ganin cewa mafi yawan har-haren kan tada waɗanda suka yi niyan kai har-haren ne ba tare da sun shafi kowa ba dsp victor soko ya ce tun dai komai ya koma daidai kamar yadda yake a da kuma suna ci gaba da ganin cewa sun ba da tasu gudunmawa wajen kare al'umma da lafiyarsu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya mun gode haruna allah kuma ya ƙara tsarewa ma sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to ana ta surutan cewa shugaba muhammadu buhari bai jagoranci taron majalisar ministoci a yau laraba da ake yi mako ba to wasu suna cewa kila don ba shi da lafiya ne. bisa waɗannan surutan har wasu suna zaton cewa rashin ƙoshin lafiya ne sa shugaban bai jagoranci taron ba a saboda haka wakilin sashen hausa umar faruk musa ya zanta da malam garba shehu kakaki a fadar shugaban inda yake cewa shi aiki na shugaban ƙasa wato aiki ne da kusan awa 24 a cikinsa ake babu lokacin da za a ce an ajiye bayin aikin ake yi ba shugaban ƙasa yana da ofis a gida yana da ofis a ɓangaren inda sauran jami'an gwamnati suke na gidan na fadar gwamnati a tarihin najeriya an yi shugaban ƙasar da za a kirga a hannu ɗaya iya yawan zuwa da ya wannan ofis da ake cewa ofishin shugaban ƙasa. daga ofishin gidansa yake gudanar da harkoki yau shugaban kasa muhammadu buhari ya ce yana so ya ƙara hutawa kai mataimaki na Profesa Oshibanjo je kaka shugabanci taron ministoci. Duk fayil-fayil da aka ajiye nawa zan yi aiki da su a kawo musu gida zan yi aiki abin da ya faru kenan. To amma saboda an ga kamar wannan shine karo na uku da bai halarci taron majalisar zartawa dinnan ba shi yasa ake tunanin cewa ko akwai wani uzuri ko lalura da ya saya bai wannan taron ba ko lalurarsa ta tsanani ne. Wato taro biyu aka yi ba uku ba eh, amma cikin sati uku don satin da ya wuce majalisar ministoci dama ba a shirya za ta zauna ba maganar da ake yi shine na wato taro da ake yi laraba-laraba na majalisar ministoci al'ada ta kawo shi kawai aka saka duk ran da shugaba yake so a yi taron majalisar ministoci za a yi ba doka ta ajiye ba ba tsarin mulki ba saboda haka babu wani abu da ya ce dole sai an yi wannan taro kuma kamar yadda aka sani a baya ai da lokacin ma sai a yi sati biyu uku wata guda ma majalisar ministoci ah, ba ta zauna ba kuma shi ofishi na shugaban kasa da na mataimaki ofis ɗaya ne abinda duk shugaban kasa ya ga zai danka ga mataimakinsa ya aiwatar a tsarin mulki doka ta yadda da aka shin a ce ko shugaban muhammadu buhari rashin lafiya ta tsananta ko kuma babu wani samun lamari da ya taso dangane da lafiyarsa abun nan bai ɓoye wa jama'a ba lokacin da ya dawo daga turai ya ce aikin nan zai ɗauke shi saffa-saffa a hankali za a yi har Allah ya sa ya murmure ya ji ƙarfin jikinsa sosai-sosai saboda haka yau da gobe kowa yana shiga cikin irin wannan hali fatanmu shine ba da wani lokaci mai tsonan ba likitoci da suke duba shi za su ce to sun gamsu ga halin da yake ciki su sake shi ya ci gaba da gudanar da ayyukansa kamar yadda aka fara yayin da ya karɓo mulki. Akwai lokutan da yana gari kuma tun baya da ma na lalura rashin lafiya da bai halarci irin taron ba ya umarci mataimakinsa ya yi taron shin akwai bambanci da wannan lokacin ne ko kuwa yanzu ma irin tsarin ne bi babu wani bambanci da wannan ina so in tabbatar maka cewa kamar yadda aka ce shi mataimakin shugaban kasa a tsarin mulkin najeriya ba shi da wani aiki da aka ware masa in ba abin da shugaban kasa ya ce masa yi ba saboda haka shi kansa shugaban kasa idan ba mai kan kame wuri ba ne zai ringa daga kafa mataimakinsa shi ma ya kama ya gudanar da wasu abubuwa saboda haka wannan ba sabon abu ba ne a dauka cewa kamar yadda ake yi a baya shi shugaban kasa muhammadu buhari ba kankamo yake wa ofis din ba aikin yana yi yayin sa kuma yana sa shi kansa mataimakinsa a dama da shi maimakon wasu shugabanni da aka yi a baya wanda yake mataimakin sai ake ce marmamawai kamar taya baya tayawa yau sai an yi faci za a ciro a daura ta Malam Shehu Garba kenan yake mai da martani kan surutan da ake cewa shugaba Muhammadu Buhari bai jagoranci taron majalisar ministoci ba. 'Yan adawa a jamhuriyar Nijar sun fice daga zauren majalisar dokokin kasar kamar yadda wakilin sashen Hausa Suleiman Mana Barma ya aiko da rahoto a lokacin da ake tattauna rahoton binciken wasu kuɗaɗe da aka yi zargin makarraban gwamnati sun ɓoye a dubai ga ƙarin bayani daga bakin honorable larwana lawali rapor ɗin da ke gare mu na kirki ba a son a hide shi ana so a ɓoye ma 'yan ƙasa gaskiyar magana shi ya sanya mu yau grup ɗin 'yan adawa muka ce ba za mu yi ba wannan zaman tattaunawa bisa sarafuwar saboda ba haka nan ba ake saboda shi president ya mance ya je ce ya kai mu gwamnati shi kuma yau da sahi sai ya dawo bisa wannan magana sai ya ce yanzu mu zo mu tattauna bisa wannan rapor in deputy sun amince mu wannan rapor a lokacin nan za a kai mu gwamnati saboda haka kenan abin da kwai gaba da baya saboda haka nan mu 'yan adawa yau muka hito don mu gaya ma 'yan ƙasa an yi rapor ba na gaskiya ba ne ba abin da duk za su gaya mu ba na gaskiya ba ne ba. To amma mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasa Honorable Irosani na kallon wannan mataki a matsayin rasa tudun dafawa. Sun ga ba su cimma gurinsu ba sun ga kuma wannan rahoto ya hiddo gaskiya wadda ba su son a tattauna a kanta gabansu ba su da kuma wata hujja ta karyata wannan gaskiya shi yasa suka gudu majalisa ta yi zama ta saurari wannan rahoto kuma ta gamsu da shi ta ba da umarni a miƙa ma gwamnati wannan rahoto. A nasu rahoton da suka fitar 'yan adawa sun ce sun gano bayanan da ke gaskanta zargin da ake yi wa tsohon daraktan fadar shugaban ƙasa ministan kuɗi na yau Hasu Masa'udu a matsayin wanda ya karkata akalar miliyan dubu ɗari biyu na sefa saboda haka suka yanke shawarar cire masa rigar kariya. Bisa rafuwar wato babu mai laihi cikin wannan abu sai Masa'udu saboda mu 'yan adawa abin da muke kira ga 'yan ƙasa su ba mu goyon baya a gurfanar da masa'udu a yi mai shari'a a hukunta shi saboda su maido dukiyar mutanen ƙasa saboda kowa ya san yau ƙasar nan mutane hakkin da za su ci ma ba su da a ce mutum ɗaya ko kuma wasu gungun mutane sun kwashe miliyar 200 a nasu bangare masu rinjaye na cewa 'yan adawa ga wuri ga mai doki rahoto na karya wa za a yi aiki da shi in su suna iya tsige masa'udu su je su tsige shi ai ga wurin nan gurin da suke so su cimma na su jirkitar da wannan mulki ba su iya cin musu sun yi kaɗan wutsiyar raƙumi ta yi nisa da ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule, lokaci ya yi kuma masu sauraro da al'adan Ibrahim Ahawa zai gabatar da. Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da raka da ma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da abokin mu wanda ke kasar Faransa wato Abba Sadiq dan asalin jamhuriyar Nijar. A cikin shirin da ya gabata Abba zai mana zai amsa mana tambaya ce akan samun saukin bayanai ga dan jarida sai lokaci muna halin nasa. Yau anan zamu mu dora. Kaman eh, kaga mutane nan eh, hukuma su da kansu sai su nemi dan jarida saboda suna so eh, mutane su san abin da suka yi. Amma da yake a gida sai ka yi ka nema nan su da kansu suna iya zuwa wajen ka suna iya kowane kowane laraba eh, kakakin gwamnati yana fitowa ya bayan an yi taron gwamnati ya fito yan jarida su tambaye shi a wasu abubuwa kaga wannan duka eh, ya zamanto dan kaman kaman bambanta abu guda ne ake kana iya tambayan ka nemi mutum ya bada wani labari ya ce a'a ba shi bane ya kamata zan amma zan aika ka wajen eh, wanda ya kamata kaga a gida sai ka ya zama to ka tambaye mutum ya ce ah, a ba ni bane amma ba ni bada labari kuma a zama lafiya amma nan in ka tambaye mutum in ba shi bane ma yana iya ce maka ga wanda ya kamata ka tambaya sai wanda ya kamata ka tambaya shi sai ya baka ya baka ya baka amsar da kake nema akan wani labaru to kenan ba kan samu sabanin labari ko kuma sabanin wani ba'asi ko bayani da akan samu a gida yadda akan samu a gida watakila ka je neman wannan bayanin baka samu ba amma sai ka samu a bayan fage eh, eh, kaman yana yiwuwa nan kaman in ka ɗauki abu wanda ya zamanto eh, ba a ji daɗin shi kwarai ba ka tambaya ba a baka ba amma abu ya huto sai ka ga kaman misali lokaci oh, da yau da wata biyu an ce ka kasa akwai sojojin faransa a can ƙasar mali Hmm. an ce sojojin faransa wanda suke kasan mali uh, wajen yakin nan sun kashe wani yaro kamar yaro karami ne shekara ko goma sha uku eh, eh, da yake an bugo wannan labarin kamar su uh, ministan yaƙi na ƙasar faransa bai yi daɗin shi ba uh, jarida sun tambaye shi sai suka yi shuru amma da yake jarida ɗaya biyu uku suka fito zancen zai gama gari sai suka fito suka yi suka ce ga abin da aka yi amma muna cikin bincike idan binciken ya kare za mu huto mu amma kagan a gida ne sai ka ga wani zance mutum biyu uku jarida biyu uku ta buga shi amma an yi kwance da kaya an ƙale zance ba a san gaskiya ba ne ba a san abin nan nan in ba a bada zancen ba ma in biyu uku suka fito suka suka bayanta sai kaga hukuma da kanta dole ta huto ta ce saboda kaman a yanda na yi lissafi mutane hukuma tana darajar mutane sun san mutum in ba su yi daɗi ba gobe yana wa aka ji hakuri a su ne su sake ra'ayi to saboda haka kwarai ma ana kula da abin da jarida take take rubuta mutane suna tsoro abin da jarida take rubuta saboda gobe in aka ji jiha kura mutane ba su daɗi ba kasan sai su sai su ki jihar ma gwamnati na ce ba a eh, ba a samun wato takura ma 'yan jarida kenan. Ah, a da wuya da wuya shekara na goma sha shida ina kaman kamar yadda na kwaci maka ina aiki da a nan banga an takura ma dan jarida haka sai dai in wani haraka daban da aikinsa ne ya faru wannan yana yiwa ka san mutum wani abu daban da aikinsa haka wani abu ya faru ko kamar dan jarida ya ya ya tuka mota ya ya kada wani ko wani abu haka wannan daban ne amma mutum mai aikin jarida a mushi wani a hana jarida su buga wani labari ko a ce ma a kira jarida a ce a faɗi wani abu abu guda ne dai wanda mutane suke kaman suke suke ba su ji daɗin yadda yan jarida suke aiki a nan ba kaga to kaman eh, a misali kaman su eh, amurka wani kanada haka eh, ɗan jarida baya zama abokin hukuma nan sai ka ga ɗan jarida ya zama abokin minista ko ya zama wani abokin abin nan to wannan duka mutane kamar ba su daɗi ba a ga ɗan jarida sun sai suna cin abinci tare da minista ko tare da manya-manyan mutane kamar sai a ga a mutane da yawa nan suna gani kamar in ɗan jarida yana wannan abu ba zai cika aikin shi daidai ba to irin wannan abu yana faruwa amma wannan abu da kamar na gida da ake gani yadda ake gwalla zama ɗan jarida an sa ɗan jarida kaso kan yaya aikin shi ko wani abu ba ba ba ban taba gani ba taɓa gani an yi shi to duk da yake aikinmu ne da ni da kai kanmu cinye lokacin a magana aikin bari mu fita daga cikin aikin jarida ya rayuwa take a ƙasar faransa idan ka kwatanta da rayuwar gida eh, ka nan rayuwa kamar misali mu ɗauki eh, misalin eh, bin doka da oda mu fara da bin doka da oda a nan ai dole ne ba sai ma bin duka da oda ba bai ka wani garama ba ka san doka baka saka doka kuma ba sai wani ya bi bayanka ba ka yi ka yi doka dole za ka bi doka kamar yanzu misali kaga kamar eh, in zaka ka shiga jirgin kasa ko zaka shiga ba sai ka sayi tiket ba sai wani ya saya gaya maka ba amma a gida sai ka ga mutum ya shiga ya shiga ya shiga abun ah, ya shiga wani ah, public transport bai biya ba ko ya wani abu bai biya ba nan kowa yana yana bin kaman kaman in ka ɗauki abin nan biyan albashi ma mm. kaga nan kowa kowane shekara sai ka cika takarda ka je ka biya albashi ba sai ka nemi wani kwane-kwane ba dole ka san yadda ake yi bin bin doka da abin nan nike tsammani bin doka da tsari wannan shine arzikin mutanen turai a yanda na gani ba ma wani arzikin da abun yadda yake cikin aljihunsu ba bin doka da tsari wannan shine arzikin su inda kamar gida mu ma mun bi wannan hanyar da za yi arziki nake tsammani. Masu aro a biyo ma cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu amadin bakon namu Abba Sadiq dan asalin jamhuriyar Nijar mazauni Faransa da salama Abu wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi ta riga da busa shi riga in ji fulani. Masu sauraro a saboda kurewar lokaci ba za mu samu damar gabatar muku da kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel ba sai gobe idan Allah ya kai mu. To amma kafin mai sallama ga takaitattun labarai. gargadi a kai a kai da shugaban amurka donald trump ke yi wa koriya ta arewa dangane da shirin ta nukiliya ya ya kai makura ta yadda wasu ke ganin dabarar nan ta amfani da hanyar lalama ba ta yiwu ba hakan kuma yasa amurka ke duba yiwuwar ɗaukan matakin soji sai dai wasu na nuna fargabar ɗaukan wannan mataki ka iya haifar da yakin makamin nukiliya faransa ta ce binciken da ta gudanar dangane da harin makami mai guba da aka kai a arewacin siriya ya nuna cewa gwamnatin ta siriya ce ke da alhakin yin amfani da gubar sarin akan fararen hula an kai wannan harin ne akan garin kan shehun da ke karkashin ikon yan adawa wanda ya kashe sama da mutane 80 lamarin da ya harzuka amurka ta kai harin martani akan wani filin tashin jiragen dakarun kasar ta siriya hukumomin china sun fitar da sabbin dokoki kan yadda musulmi a can yammacin kasar da kuma yankin shinyan suke sakawa 'ya'yansu sunan musulmi dokokin sun shafi iyaye 'yan kabilar yugur ne waɗanda suka kasance tsiraru inda aka haramta musu saka sunan muhammad da kuma sauran sunaye da ke nuna tsantsar ma'ana ta addini da ta yi tsauri ƙungiyar 'yan jarida ta reporters without border ta ce ba a taɓa samun wani yanayi da 'yan jarida ke fuskantar barazana ba kamar a wannan lokaci da ake ciki kungiyar ta bayyana hakan ne bayan da ta fitar da rahoton kirdiga da ta yi na shekara-shekara a yau laraba To ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma misalin karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya idan Allah ya kai mu za mu dawo mu sake gabatar muku da wani shirin a halin yanzu kuwa a dakace yau da gobe.